أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدر البشر وصرف بحكمته وقدر ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى كافة أهل البد والحضر فأهل وحرم وأباح وهدر لا يجيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا صراح يعلم السر وأخفى ويسمع عنين المضطر ويرى لا يعزب عن علمه مثقال ضرة في الأرض ولا في السماء اصطفى آدم ثم تاب عليه وهدى وابتعث نوحا فبل الفلك والثرى ونجى الخليل من النار فصار حرها ترى ثم ابتلاه بذبه ولده فأدهش بصبره الورى وأصلي وأسلم على رسول الله محمد عشرة الخلق عجم وأربا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا wato sha takwas ga watan rabi'u lissani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama takwas yayin da ya daidai da sha shi daga watan ɗaya shekara bakwai, Allah ya dawo da mu wannan masallaci da ya shahara da masallacin malam Khamis al-Misri da yake ainihin wato bypass inda muke gabatar da karatu a cikin littafin al'aqidatu as-sahawiyya na al-imam as-sahawi satin da ya wuce muka so mu wannan karatun amma wa ma tasha'una illa an yasha Allah karatun da zamu yau zai zamanto silsila duk lokacin da muka samu wata dama to wannan shine na daya na biyu watakila zai zo na uku zai zo na hudu zai zo watakila har na goma shine wato zazzaki a ma'aunin ilimi da kuma ma'aunin aƙidar musulunci wannan shine ne ɗin karatu. da haka ba mamaki nan gaba kaga har na goma ma karatun yana tafi da izinin Allah mun zaɓi wannan karatun ne saboda tarin kirin wasu dalilai masu ɗimbin yawa gaggaki ana zaune a ƙasar nan ya tashi ya je da kowa mutane kwangilar shi an ci wanda ko mutum ya yadda ko kada ya yadda ya san matsalar shi a ƙasar nan matsala ce ta kwangila da aka ɗauko daga iran kuma wannan suka fara ɗauko kwangilar nan wasu daga cikinsu suna nan da rai da allah subhanahu wa ta'ala ya kaddare su da shirya suka fahimci inda aka dosa suka watsar da ita wannan al'amari daga nan shi ya tatima ya runguma ya ce ya gani abubuwan da suka faru a lokacin da suka faru tadakkulin iran wato shigowar ƙasar iran akan al'amarin najeriya zai nuna maka ɗari bisa ɗari za ka gamsu cewa kwangila ya ɗauko idan ba haka ba ko ba abin da ya haɗa kasar iran da najeriya najeriya kasa ce mai cin gashin kanta iran kasa ce mai cin gashin kanta kuma mutanen da ke rayuwa a najeriya sun ninninka mutanen ƙasar iran ninkin ya kai wajen ninki goma amma tana ganin cewa abin da yake faruwa a najeriya ya kamata ta tsoma bakin ta ainihin wato a ciki wannan aƙida farko an fara yada ta ta hanyar munafunci an yi lokacin da a ƙasar nan duk wanda ka ce man shi'a to sai ya fashe da kuka ya ce kamin shari'a, allah ya isa mai yafewa sun suna musu ana cewa su 'yan shi'a ne daga baya suka zo suka fi su 'yan shi'an musa ne kuma su 'yan shi'an ibrahim inda allah ya ce wa inna min shi'atihi da ibrahim fastagasa wallazi min shi'atihi ala allazi min aduhi faqatal fa akhadahu musa fa faqada alayhi suka ce to su 'yan shi'an musa ne kuma su 'yan shi'an ibrahim ana cewa da suna zagin sahabbai suna mutawa cewa ƙarya ne ba sa yi har yanzu ta tabbata ga duk mutum mai adalci mai insafi ba zai iya mutawa ba dangane da aƙidin waɗannan mutanen akan zagarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai da suke ainihin wato yi da wannan ɗaya daga cikin aƙidu ne wanda shi zazzaki ya zaɓa wanda yake bauta ma Allah da su shine aƙida ta zagin manya-manyan abokan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan aƙida da ta zo wanda ta fara dagima ta ɗiba ciki ta shigo ta hanyar mss ne kowa ya san yan boko ne kuma kowa ya kalli har yanzu a harkar mss mafi yawanci ba su damu da matsalar abin da ya shafi aƙida ba da wanda ya minki a mss ya ce zai maganan aƙida to ɗaukan aiki ɗan tashin hankali ne ɗan da kura ne bai san zaman lafiya to kuma duk lokacin da dama ba a karantar da mutane a aƙida mai kyau da don su santa su san kishiyarta to karka amince duk kuma lokacin da wata bata ta taso karɓarta a gurin waɗannan mutanen dole zai zama to abu ne wanda yake yana da ainihin wato sauki wannan kowa ya san haka abin ya faru daga baya kafin aƙidar nan ta bayyana a da muzu kowa ya ganta hatta matsalar cewa ba za a yi karatun boko da aikin gwamnati ba haramun ne daguti ne wannan mutumin shi ya fara tallata wannan tunanin a ƙasar nan ta kaf gaba gida amma abin ban mamaki da rashin insafi da rashin adalci mala bakar kuma da ya ƙare rayuwarsa kowa ya san babban ɗan boko ne babban alƙalin shari'ar musulunci ne fatawar mala bakar gumi shine kullum musulmi su tashi sai karatun boko kuma su shiga aikin gwamnati su shiga aikin 'yan sanda da soja da custom da immigration na tabbatar mafi yawancin manyan ƙasar nan yanzu da suke rike da madafun iko musulmi wallahi kaso ɗari daga cikin cikinsu kaso casa'in da wani abu fatawar mala abakar gumuji kasa suka shiga aikin gwamnati da karatun boko amma saboda zalunci da rashin adalci wannan malamin da wannan ƙoƙarin sai kaga an zo ana dingina shi yana da alaka da da'awar boko haram amma shi wannan malamin da ya fito ya tallata wannan aƙidar ya sa yara suna karatu a makaranta suka bari suka yaga kwalayensu suka yi kaza suka yi kaza suka yi kaza sai ka ji wani shi kuma saboda kin Allah ya fito ya ce wayannan mutanen su suna zaune lafiya da su ba su da matsala amma shi mala bakar gumi shi mugu ne shi yake dawa. shi yake da ainihin wato matsala shi yasa in da adalci da insafi wanda dai yake tuhumar mala abakar gumi da wannan aqida to ya kamata ya to duk manyan 'yan siyasar Najeriya a ƙasar nan ya tuhumce su da aqidar Boko Haram dan suna siyasa ne da fatawar mala abakar gumi sai da fatawa ta kai fatawa har ma ya faɗa cikin maganganunsa ya ce siyasa ta fi sallah muhimmanci don musulmi su tashi su shiga wa su shiga harkar siyasar nan amma don rashin insafi da rashin adalci kaga wasu na jingina wannan bawan Allah zuwa ga wa'annan ainihin wato aqidin amma shi wannan wanda yazo ya tallata wannan aqidar ya sha ba ma wanda yake magana a kansa da kuma tuhumarsa akan aqidar Boko Haram aƙidar boko haram kowa ya san shugabanta na najeriya gabaki ne da kuma alakar shugabanta da shi wannan mutumin na zariya wannan abu ne wanda yake ba ainihin wato koyayye ba don haka daga baya aƙidar shi'a ta bayyana ƙarara ci ake yi ana kiran mutane zuwa ga wannan aƙidar kuma jagoran wannan aƙidar wanda ya bayyana a fili kuma ya fi salin tirin mabiya cikin masu wannan aƙidin shi da ainihin wato zazzaki ya zo ya takurawa mutane ya hana su sakat a gyalle su a zariya ya hana kowa motsi da makamantan irin wa'annan da wanda ya je public yarin din da aka yi zai ga tonan silili da tonan yamaƙe gida aka yi malam musa sahabi ɗaya daga cikin ɗaliban malam awar albani lokacin da ya zo gabatar da rahoto ga wannan kwamiti yadda su 'yan shi'a suka shirya a kashe shi kowane mutum idan ya zo wannan kwamitin ya gabatar da bayani akwai lauyoyi na gwamnati akwai lauyoyi daga janibin shi'a akwai lauyoyi masu zaman kansu da suna da damar su maka tambaya amma shi ba wanda ya masa tambaya ko da ya gabatar da rahoton shi ce ma suka suna masa addu'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsallakar da shi da ya gabatar da rahoton abin da ya faru dukkan wanda suke masana harkar tsaro ne sun gano cewa idan ba mutanen da suke 'yan ta'adda ba suna da alaka da ta'addanci babu yadda za su iya shirya abin da suka shirya malam musa sahabi ya zo yana karatu a masallaci an shirya a kake shi mutanen da ke zaune a gaban shi bai san ko waye ba ashe ko da suka shigo masallacin sai aka shirya da wajen masallacin cewa duk inda wata fitila take wani gulabto wani ya tashi ya zauna daidai gurin ana cikin karatu da zaran ɗaya an ga ya miƙe to ishara yake masu kowa ya buge gulab ɗin da ke kusa da shi to kaga daga lokacin da kowa ya bige gulab da ke kusa da shi su kuma na gaban da suka zauna a gaban shi dama a shi da makami a hannunsu kawai da zaran an bige masallaci ya duhu to kafin a ankara su kashe shi kawai wannan shine yadda aka shirya idan an zo masallaci a kashe malam Musa sahabi an sassari malam Musa sahabi an daddaba masa wuka a ta jinin da ya zuba daga jikin shi tun daga saman saman saman jikin shi har kashin shi sai da rigar shi ta jike shakar da jini wayannan hotuna duk sai da aka zo wannan kwamiti wannan na public yaran din aka gabatar da shi a wannan gurin da haka dukkan wannan suka san harkar tsaro sun tabbatar da cewa an ba mutanen da suke da alaka da ta'addanci ba babu wanda zai iya yin wannan tsarin da wannan shirin dan aje a kashe ainihin wato wani kuna sane kuna da labarin malam ayuba da aka kashe a nan rigasa wanda na san wasu ba su manta abin da ya faru ba na kisan da aka yi wa malam ayuba a nan rigasa kuma ɗaliban wannan mutumin ne suka zo suka ainihin wato kashe shi to don haka shi na ce wannan zai zamanto silsila lokaci bayan lokaci za mu dinga ɗauka aƙidar zazzaki da ma'auninsa a ilimi na ɗaya to kuma na biyun zai zo insha Allah aƙida wacce ainihin wasu zazzaki yake bauta ma Allah da ita kuma yake kiran mutane a kanta a nan ƙasar akwai aƙidar da suke ce mata alwilaya ko da zuwa ya kira ne ya ce min waya ga sun buɗe sabuwar tasha nan da kai sai yanzu ka ganta me ta, wai sunan ta alwilaya na ce tafka sai yanzu ka ganta kai kana ina ne tuntuni ana ta cin harkar duniyar ilimi da karatu kai sai yanzu ma ka sani wannan alwilaya din da ka ga sun samu wani sunan wannan tashar ma'anar shi shine ka yadda akwai wasu mutane guda goma sha biyu kamar yadda zan faɗe su a nan yadda da shugabancinsu yana gaba da sallah da azumi da zakka da aikin hajji sannan yana gaba da ainihin wato kalmar shahada addinin musulunci don kada a samu saɓani Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mala'ika jibril a sura ta mutum sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ga mala'ika jibril ido da ido wanda yana daga cikin darajar da suke da shi wanda wazo bayan ba zai samu wannan ba bayan sun gan shi ido da ido ya koya musu shika-shikan musulunci sannan ya koya musu rukunne na imani me yasa ka kalla ka gani dukkan awa'iku na duniya tare da rabe-raben su zaka ga sun hada akan wa'annan shika-shikan musulunci da kuma rukunan da na imani amma ban da shi'a ko yaro karami ka samu a cikin musulunci ka tambaye shi me shika-shikan musulunci zai faɗa ma me rukunan imani zai faɗa maka Allah maɗaukakin sarki ya haɗe su a gurare guda biyar a ayoyi guda biyu ya faɗi ɗaya a ayoyi mabambanta ya ce laisal birra an tuwallo wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وإن سوني قلابير صنع الله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا وإن سوني ركنين إيماني قلابير na ba da labari a satin da ya wuce na ce mun haɗu da wata irjiya na tambaye ta mai rukunin imanin sai ta kawo kaddara na ce ai ba kaddara a cikin rukunin imanin na ce barin faɗa miki wallahi ya kamata ku tausaya mu wasu daga cikinsu da yawa an ribaci jahilcinsu ne aka saka su cikin da'awar kuma wallahi tallahi kaso goma daga cikinsu kaso tara jahilcinsu aka ribata aka jima su cikin da'awar shi yasa duk wanda yake so ya kai ka ya baro bai san ka gane gaskiya to farkon abin da yake fara dora maka shine kin karatu daga lokacin da kai nisa da inda ake karatu to duk abin da yake so ya zuba a kanka na shirme sai ya zo ya zuba ainihin wato a kanka da haka shi yasa wancan hadisin ya tara da aka tambayi annabi mai imani yace an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharri wa innan sunne rukunin imani Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da imani da kaddara a ayoyi da dama cewa inna kulli shay'in khalaqnahu biqadar qad ja'ala Allahu da kulli shay'in qadara wa in min shay'in illa inda na indana qada'iruhu wa ma nunzilu illa biqadrin ma'lum wa'annan ita ce a aqidar da duk musulmin kirki a duniya yake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala da ita yayin da musulmin duniya rukunnan imaninsu guda shida ne to akasin haka guda biyar ne na shi'a yayin da musulmin duniya shika-shikan musuluncinsu guda biyar ne to akasin haka guda shida kuma ne na shi'a shika-shikan musuluncinka shi ne an tashhadu an Allah ilaha illallah wa muhammadan rasulullah sai a salatu az-zakatu as-sawmu sai al su kuma na shi'a bayan waɗannan guda biyar ɗin sai suka sake ƙarawa da na shida shi ne wilaya ka yadda da shugabancin wa'annan mutanen guda goma sha biyu to yana gaba da sallah da azumi da zakka da aikin haji Don a ruwayar da suka kawo a cikin usulin kafi sun ce shi zurara da ya kawo kamar yadda za mu ji wayannan mutanen guda goma sha biyu mutum na farko shine Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda ana ce masa al-murtada ana ce masa amirul mu'minina an haifi Ali bin Abi Talib kafin hijira da shekara uku. ya rasu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hijira shekara ainihin wato arba'in. na biyu akwai Alhassan bin Ali ana ce masa azzaki ana ce masa al-Mujtaba an haifi Hassan ɗan Ali bin Abi Talib hijirana da shekara biyu ya rasu hijirana da shekara hamsin. mutum na uku shine al-Husayn bin Ali suna ce masa sayyidu shuhada an haifi al Hussein Husayn hijirana da shekara uku ya rasu hijira na da shekara 61 mutum na hudu shine ainihin wato Ali bin al-Husayn wanda ake ce masa Zainul Abidina sannan ana ce masa As-Sajjad an haifa Ali Zainul Abidina hijira na da shekara 38 ya rasu hijira na da shekara 59 Ali Zainul Abidina nan babba dan sayyidi Umar ba da ba a same shi a duniya ba an je yaki ƙasar farisa aka kamo bayi cikin bayan da aka kamo a ƙasar farisa akwai kyakkyawa daga cikin bayan da kowace wato kowa ya zamanto cikin sahabbai yana kai mata hari ike yake so sai da umar ya kalli wannan baiwar ya ce wannan baiwar ba wadda zai ba ita sai husaini jikan manzan allah sai da umar ya ɗauki wannan baiwar ya ba al'imamu husaini wannan baiwar da shi sai da na'umar ya ba al'imamu husaini ita ce ta hasu al'imamu ali zain al'abidina shi yasa daga kan al'imamu ali zain al'abidina duk ‘ya'yan da za su biyo baya har mutum goma sha ɗaya zuwa na sha biyu duka ‘ya'yan al'imamu husain ali zain al'abidina ne ba ɗan hakan ko ɗaya na daga cikin tambayar ɗan shi a har duniya ta tashi ba zai iya ba ka amsa ba cewa me yasa cikin imamai wanda kuka ce su za su shugabanci ba ɗan hasan ko a ɗayan musulmi shi kuma saboda yana da alaƙa jinin farisa shi yasa ya zamanto duka suka zamanto ƴaƴa ne nawa na Hussein al-Imam Hussein Ali Zain al-Abidi na ba dan Hassan ko daya ku fito duk ku fada wa duniya me laifin me shi ya sanye mu wani ya ce wai haka Allah ya tsara na ce ka aje ka kawo gurin ai magana ce mai sauki ai tunda Allah ba zai tsara abu bai zaman to abin a boye ka kai ka sani ne ban sani ba ko kuwa kai dai ba wahayi ake ma ba wallanta na kace kuma ko wahayi ake ma ai akwai wajibi akan ka na tabligi ko ka yi tunda Allah ma ce mai annabi ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika don wahayi aka ma faɗa mu a ina Allah ya shirya haka babu sannan mutum na biyar shine Ja'far bin Muhammad wanda ake ce masa Ja'far as-Sadiq ana ce masa abu abdullahi al'imamu jafar sadiq din nan yadda yake jikan sayyidi ali ta ɓangaren uba haka yake jikan sayyidi na abubakar ta ɓangaren uwa shi yasa wata rana yana gyara takobin shi sai wani mutum ya tambaye shi ya ce ya halatta a yi matakobi kwalliya sai ya ce ai faƙaɗe hala abubakar na siddiƙu saifo ai abubakar siddiƙu yana matakobin shi kwalliya sai ya kalli mutumin sai mutumin ya ce ma al'imam jafaru ya ce a taqulu as-siddiq bi nafsika kai da kanka kana ce masa a siddiq sai ya ce to ba wata ba wata ba ta sai jafaru sadi ya zabura wastaqbala al-qibla sai kalla al sai yace fa man ya ƙulla ko siddiqun duk wanda bai kira abubakar ya ce masa siddiqu ba sai yake fala sadaqa Allah lahu qawlan fid dunya wal akhirah kada Allah ya gaskata magana shi duniya da lahira dan haka in ba ku sani ba ba ku yi karatu ba ku san wannan yadda Jafaru Sadiq da kuke jingina kanku cewa kuna kun mazhabar Jafariya jika ne wajen sayyidi Ali ta bangaren uba to jika ne ta bangaren sayyidi Abubakar ta bangaren uwa ka je ka bincika ka ji wace ce mamar Jafaru Sadiq in baka sani ba ka zo mu za mu faɗa maka wace ce mamar shi wannan shine mutum na biyar an haife shi hijira na da shekara 83 ya rasu hijira na da shekara 144 mutum na bakwai shine na ainihin wato na shida ko na ina ganin nayi tsallake mutum na biyar shine Muhammad bin Ali ana ce masa albaki an haife shi ana ce masa abu jafar an haife shi hijira na da shekara hamsin da bakwai ya rasu ɗari da arba'in ɗari da goma sha hudu kai to mutum na bakwai bayan jafar sadiq ne na shida sai musa bin jafar ana ce masa alkazin musa alkazin kenan ana ce masa abul hasan ana ce masa abul hasan al sannan ana ce masa abul hasan al-madi ana ce masa abu ibrahim an haife shi hijira na da shekara 128 ya rasu hijira na da shekara 183 mutum na takwas shine Ali bin Musa ana ce masa ar sannan ana ce masa Abul Hasan Sani an haife shi hijira na da shekara 148 ya rasu hijira na da shekara 203 mutum na tara shine Muhammad bin Ali ana ce masa al ana ce masa Abu Ja'far sani an haife shi hijira na da shekara 100 da tasa'in da biyar ya rasu hijira na da shekara ɗari biyu da ashirin mutum na goma shine ali bin muhammad ana ce masa ali al-hadi ana ce masa ali al-askari an haife shi hijira na da shekara ɗari biyu da sha biyu ya rasu hijira na da shekara ɗari biyu da hamsin da hudu mutum na goma sha ɗaya shine al-hassan bin ali ana ce masa al-askari ana ce masa abu muhammad an haife shi hijira na da shekara ɗari biyu da talatin da biyu yara sun ji rana da shekara 260 mutum na goma sha biyu shine muhammad bin hassan suna ce masa al-qa'im al-ga'im al almuntazar to shi wajen mahadi akwai littafin da wani malami ya rubuta akan matsalar mahadi mahadi ya kasu gida biyu akwai mahadi na sunna akwai mahadi na shi'a mahadin sunna wanda ahli sunna suke jira zai fito ta zuriya Hassan dan Ali bin Abi Talib mahadin shi'a kuma zai fito ta zuriyan Al-Husayn bin Ali kowa ya san abinda al-Imam hasan yayi tsakaninsa da Muawiya ya dabbaka fadin Allah subhanahu wata'ala da yace wasul khair a shekarar da yayi tanazuli daga shugabanci ake kiran wannan shekarar amul jama'a kuma akwai ka'ida da take cewa man taraka shay'an lillahi duk wanda ya bar wani abu dan Allah awwada Allahu khairan minhu sai Allah ya musanya masa da abin da yafi wannan dan haka yayin da Hassan Allah ya ƙara masa da ya haƙura da shugabanci saboda maslahar musulmi to Allah sai ya kawo a cikin zuriyarsa wanda kuma sai ya shugabanci duk duniya gaba ɗayanta shine al-Imam al-Mahdi da haka mahadin da zai zo wanda annabi ya magana a sunna wanda ya ce sunansa irin sunana ne sannan sunan mahaifinsa irin sunan mahaifiyata ne sunan mahaifin shi irin sunan mahaifina ne sannan zai zo zai yi karatu ya kira mutane zuwa ga addini Allah ya sama da awon albarka a karbe ta ko'ina a duniya ya gyara amma su mahadin shi'a sun ce tun hijira na da shekara 256 aka biyo shi za a kashe shi ya gudu ya je shiga wani ramin tsera a iraki har yanzu yana ramin tseren? an yi an yi ya fito ya ki fitowa duk wanda yake karatu ya san akwai shi'o'i da yawa a duniya wanda mahadinsa ma ya bayyana akwai wanda ya ce min ya mafarki ya ga mahadi a kofar doka a zariya waya mafarkin ya ga mahadi a nan kofar doka a Zariya. ba shi bane dalilin da ya sa a sabuni ya rubuta littafin Al-Mahdi wa sa ana zaune a garin makka falami na ji aloka to wani mutum wai mahadi ne shi ya bayyana kana zaune a cikin masallaci a harami kawai sai da an zo an danne ka an kwantar da ka an yanka ka in an yi magana sai a ce wai mahadi ya bayyana to shi yasa daga cikin shi a idan mahadi ya bayyana zai dinga kashe mutane kisan da mutane sai sun kalle shi saboda tsabar rashin tausayi sun ce wannan bai daga cikin zuriyar gidan annabi muhammad shi yasa mutane suka kukkun da mama wancan mahajin zaki ana kai kai kai suna ina ai wallahi ko jikan waye irin dai wannan rashin imani kawai sai mutum ya an zaki to shine da al-imamu sabuni yaga abin yayi yawa sai zai rubuta al-mahadi wa sharatu sa'a bayanin cewa akwai mahadi na gaske amma wannan ba shi bane mahadin gaske da annabi ya bayani wannan maɓallaci ne da haka duk wanda yake karatu ya san wasu shiwo'in mahadinsu ya bayyana tincin ya riga ya bayyana ya yi fasadin da zai su kuma wa'annan suna nan suna jiran shi sai ya fito daga ramin bera a iraki akwai ƙur'anin gaske yana hannun shi to wanda ya karanta littattafan shi a yasan wannan kuma cikin bayanin da zan yanzu abu biyu zai tabbata ko dai ya tabbata cewa 'yan shi'a daga su han malaman su jahilai ne wanda dama wannan tabbatin akwai shi kuma maganar da zan faɗa yanzu maganar da shi ya faɗa na ƙalubalanci duk wani ɗan shi'a tun daga najeriya har gabancin duniya da kudancinta in akwai wanda zai iya kare ta gamu gashi zai kare magana to maganar sun ce ƙwar'anin gaske na hannun shi Ali bin Abi Talib lokacin da aka har hada Qur'ani ya har hada ya zai kawo Abubakar da Umar suka ce ba za su yadda ba yace to daga yau ba za ku ƙara ganin wannan Qur'anin ba ya ba mu hadi wannan Qur'anin ya tafi da shi wannan kogon da haka Qur'anin gaske wanda ba a tanga ba yana hannun ba hadi sannan akwai wata jaka a hannun shi da suka ce sunanta Jafaru ita wannan jakar Jafaru akwai taura da injila da zabura da qalab da sufi ibrahim wannan jakar Allah ne kadai ba a ce yana ciki ba akwai ilmul awwalin wal akhirin a cikin ta din yana hannun mahadi ya shiga wannan ramin bera da ita ya ri sannan akwai kaza akwai kaza daga cikin aikin da mahadin nan zai zo idan yayi kamar yadda suke faɗa zai rubuce ɗakin Ka'aba akwai a cikin aƙidin shi akwai aƙidar raja'a za a yi ɗan ƙaramin tashin alkiyama kafin a babban raja'a zai zo sai ya tara na aisha matar annabi muhammad ya tsaye mata da hajji sai ya kashe mutane sai ya zo da sabon ƙur'ani sai ya zo da karatu. duk wannan yana cikin aƙidin da su shi'a suka yadda da su kuma wannan ita ce aƙidar da zazzaki yake bauta ma Allah da ita don haka wa'annan mutanen guda goma sha biyu da na faɗa tun daga farko har zuwa yanzu shi suke ce masa alwulaya ka yadda da shugabancinsu yana gaba da sallah da zakka da azumi da aikin haji ya tabbata a cikin usulul kafi da biharul anwar da isbatul huda da kuma ainihin wato alwasa'il nasu daga zurara daga abi jafar qala yace buniyal islam ala khamsata ashiya' an gina musulunci akan abu biyar Alas salati waz zakati was sawmi wal hajji wal wilaya shine karin da suka yi banda shahadatu Allah ilaha illallah ko wa anna muhammadar rasulullahi ko to addinin shi'a akwai na shida cikin shika-shikan musuluncin su shine alwilaya dan haka na sha fada a gurare da dama nace in ka ga mutum yana rara gefe akan matsalar shi'a karka raba ɗayan biyu ko dai jahili ne bai san addini ba dole kuma kai mutum uzuri da jahili idan ko yana da sanin wani abu na addinin musulunci to ka tabbatar zindiki ne akwai munafunci a zuci shi amma wallahi tallahi addinin shi a ba abin da ta ya hada ta da musulunci alaka ta kusa ko ta nesa saboda musulunci daban shi an ci daban dan duk wanda ba ku haɗu da shi a shika-shikan musulunci ba da kurukunan wa imani a ina za ku haɗu da shi babu kai ka yadda da shika musulunci guda biyar su sun ƙara akwai na shida a cikin na shidan nan kuma sun ce na shidan da kai baka yadda da shi ba ya fi biyar ɗin da kai yadda da shi muhimmanci ta yaya za a yi addini haka a bauta ma Allah haka ai bai yiwa da haka suka faɗa suka ce ala zurara sai zurara ya ce wa ayyu in min zalika a adamu to a cikin wa'annan da sallah da zakka da azumi da aikin hajji wanne ne fi faqala sisi alwilaya afdal alwilaya tafi li annaha mabtahu wannan domin ita ce mabudin su duka tafi da haka wannan tashar da ka gani alwilaya wannan shine abin da suke nufi da shi yadda da shugabancin mutum goma sha biyu ka bauta ma Allah da shi kuma yana gaba da sallah da zakka da azumi da aikin hajji da kalman shaidawa ba abin bautawa da gaskiya sai Allah da manzancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ita ce aqidar da zazzaki yake bauta ma Allah da ita Daya daga cikin malaman sa ni'matullahi aljazairi ya faɗa a littafin sa anwarun nu'maniya ya ce inna la nastami'u ma'a ahli sunnati ala ilahi ba za mu taba haduwa da ahli sunna akan Allah ɗaya ba wala ala imamin yace ba mu haduwa da ahli sunna akan shugaba ɗaya وذلك أنهم يقولون يتي سبب سوء أهل السنة صنة وإن ربهم هو الذي كان محمد نبيه وخليفته من بعده أبو بكر سوني الله دي أيكو النبي تونن النبي خليفة شيني أبو بكر yace to in ko haka ne Allah da aka aiko annabinsa shine Abubakar yace wannan annabin ba mai yadda da shi ba allan ma ba mai yadda da shi ba wannan ita ce aqidar da shi zazzaki yake bauta ma Allah subhanahu wata'ala da ita shi yasa ba abun mamaki bane dan kaji yana cewa Allah ka tsinye ma awwali da sani da salisu kuma kowa ya sha jin wannan yana ainihin wato fada ya tabbata a cikin ainihin wato usulul kafi har kawowa suka yi wayannan mutanen guda goma sha biyu in kana karanta tafsiran shi a za ka sha mamaki wallahi walillahi al-asma'ul husna uhu biha wani musulmi ne a duniya bai san idan an ce walillahi al-asma'ul husna uhu biha ba Allah yana da sunaye mafiya kyau a roƙi Allah subhanahu Ta'ala da waɗannan sunaye sai su ce Al'Asma'ul asmaul husna sune waɗannan mutanen guda goma sha biyu sune al-asma'ul husna dan haka waɗannan mutanen wai sun faɗa sun ce wai Jafar bin Muhammad ya faɗa fi qaulihi ta'ala wa lillahi asmaul husna fad'uhu biha ce na hannu wallahi asmaul husna ya'ni al Ya yace mu ne asma'ul lahul husna yace allati la yaqbalu Allahu min ibadihi amalan illa bi ma'rifatina ba yadda za idan kai sallah azumi zanka aikin hajji Allah ya karba sai sai ka san ka san haƙƙin da ke kanka nasu sannan idan an je lahira Allah subhanahu wa ta'ala zai ainihin wato karɓa to akwai wata shubaha da shi'a suke kawo ba hadisi ya tabbata a bukhari da muslim annabi ya nuna cewa za a samu khalifofi guda goma sha biyu bayan shi ya ce la ya zalo hadal amur azizan yusiruna alaman nawa a huma wallahu isna ashara khalifan wannan addinin ba zai gushe ba yana samun izza da ƙarfi matuƙar mutum goma sha biyu ne suke khalifanci a kansa sai yace kulluhum min quraish kuma dukkan su daga cikin qurayshawa to in kana ahli sunna sai tambaye ka sai ai kalifofi guda hudu kai kuke da shi Abubakar Umar Usmanu Sewa ina zaka nemo ragowar sha biyu ina zaka nemo to sai ce ku don haka ba ku da sha biyun su da suke da wa'annan sha biyun da haka sha biyun nasu shi ya dace da hadisan da ke bukari da haka su suke kan gaskiya shi yasa nake cewa wallahi tallahi dole ahlus sunna su tashi su karatu musamman wanda yake da alaka da aqida wanda zai yayi wa mutum shubha wannan yana da ciki dan haka mai khalifa ba shi bane mutumin da yake tsayawa matsayin wani yayin da wancan bai nan yanzu malam nan gurin ko ɗalibai nawa yake da shi duk wanda bai zo ya hau kujerar malam ba a lokacin da malam bai nan idan an tashi ba za a ce masa kalifan malam ba ba haka ba ne malam bakar kuma bayanan ɗalibi ba sultan bello duk wanda bai hau kujerar malam ba a matsayin wakilin malam za a ce masa kalifan malam ba za a ce masa ba to su shi a su ko ba kai shugabanci ba kai khalifa ne ba Allah bane yace huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi Allah shi ya sanya ku wani yana maye ma wani ai shine ma'anar khalifa ai yayin da kake matsayi in ka kawo wani ya zo ya tsaya mai matsayinka khalifofi ba an kira su da khalifofi bane saboda annabi san da yake nan da bai nan waye ya zo ya ci gaba da tsayawa a makofin annabi su abubakar sewa sai umar sai usman sai ali sai ake ce ma wa'annan khalifofin shiryayyu to wa'annan khalifofin guda goma sha biyu da hadisin muslim ya faɗa ya ce addinin musulunci ba zai bushe ba yana samun izza da buwaya matuƙar mutum guda goma sha biyu ne suke shugabanci to yannan mutum guda goma sha biyun akwai su a sunna sai dai in baka san su ba kawai kuma wanda suke son faɗaɗa bincike su je su nemi littafin as-sawa'iq al-muhriqa fi ar-radd ala ahli al-bid'ah wa zandaqa na ibn hajar al-haythami za su ga ƙarin bayani wayannan mutanen guda goma sha biyu na farko sune abubakar na biyu umar na uku usman na hudu ali bin abi talib na biyar shine alhassan dan ali bin abi talib dan khalifa ne yayi shugabanci bayan rasuwar babansa haka ne na shida shine muawiya su dan abu safiya dan khalifa ne yayi shugabanci bayan hassan yayi ne ya sauka sannan na ainihin wato ta bakwai ko sai abdul malik an cire yazidu saboda sabanin da malamin suke yi kan shi in ka ce an yi sabani sai ce ana kuma a shi an yi sabani in baka sani ba ni na sani in kuma ka ta aina ne akai sabanin ka zo zan faɗa ma hatta mahadi akai shi akan sunan hasanul askari sunan matar da ya haifa da ya aura ita wacce aka ce ta haifa mahadi ka je ka bincika malaman shi a maganganu ne suka yi akanta sabani sannan akwai na takwas shine sannan summa ali wa auladuhu al-arba sannan abdul malik sannan sai ayansa ainihin wato guda hudu akwai walidu akwai yazid dan walidu sannan akwai hisham sannan akwai umar dan abdul aziz shine khalifa na goma sha biyu. da haka duk wanda ya ce maka a sunna babu kace ƙarya yake ka karanto mai waɗannan sunan khalifofin guda goma sha biyu da annabi ya faɗa da haka al Hassan, khalifa ne ko ba khalifa ba ne? amma al'imamu Hussein khalifa ne ba khalifa ba ne don bai hau ya yi shugabanci ba bayan rasuwar manzan Allah kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna Hassan tun kafin ya rasu ya ce ibni hada sayyidu wannan dan nawa shugaba ne kuma tabbas Allah sai ya yi sulhu da shi tsakanin ƙungiyoyi guda biyu na musulmi masu faɗa da juna kuma ya zo ya hau kujerar shugabancin kuma ya tabbatar da sulhun da annabi ya faɗa don haka Hassan ainihin wato shugaba ne ina fata an fahimta khalifa ne bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma a hauka shi'a duk da al-imamu Husaini bai yi shugabanci ba to khalifa ne da haka sun tsara su a cikin khalifofi da yawa waɗannan da suka faɗa ba su yi shugabancin ba amma kuma wai mai wai khalifa ne in ka matsa sai cewa ai kwaciya kai shi yasa ibnu taymiya yake wallahi in mutum hankalinsa bai samu matsala ba ba zai iya karɓa wannan aqidar ba ya za a yi Allah ya naɗa wani ya ci ga wanda zai yi sannan wasu su zo su naɗa wani a gefe daga ƙarshe a kada naɗan Allah bayan ya ce qul allahumma malikal mulki tu'utul mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka min mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biya yadikal sarkai. ya sauke wanda ya ga dama ya ɗora wanda ya ga dama sannan kuma ya nada nashi ce ga wanda zai daga ƙarshe a zo a kada naɗan Allah ai bai kamata a ce inda hankali ba hankali lafiya ya iya karɓar wannan ainihin wato matsalar to wannan yana daga ciki to yana daga cikin aqidar da shi zazzaki yake bauta ma Allah da ita shine kudirce cewa waɗannan imaman sun fi dukkan annabawan Allah subhanahu wata'ala daraja wannan yana daga ciki idan kana karanta usulul kafi da littattafan su zaka sha mamaki guluwi da zaka ga ana ya bude babu yace babu annal a'immata ya'lamuna mata ya yamutuna babin da ke magana imaman nan guda goma sha biyu sun san ran da za su mutu kuma ga ƙur'ani ya ce wa mata ta dari nafsun da ayya ardin ta mutu ba wata rai da ta san a ina wani zai mutu wannan maganan ta doki ƙur'ani ko bata doka ba sai a bude fi ya bude babi a cikin usulul kasi Khomeini wanda suke daukar a matsayin mujaddidi nasu a wannan karni dama akwai mujaddidi wanda banna yake jaddadawa to mujaddidi ne wajen banna a gidan ainihin wato shi an ce yace inna lil imam maqaman mahmud dukkan wanda yake shugaba ne daga cikin waɗannan mutum goma sha biyu da aka faɗa yana da matsayi wanda yake abin yabo wa darajatin saniya sannan yana da wata irin daraja madaukakiya wa khilafatan takuniya sannan yana da wani khalifanci na juya duniya takhdahu liwilayatiha wa saytaratiha jami'u dharratil kau. yace dukkan kowace irin wato atom a duniya kwayar zarra ta kan kankan da kai ta jawo zuwa ga juya duniya da yake sai yace wa inna min ki mazhabina yana daga cikin abin da ya zama dole a mazhabar mu ta a wanda muke bauta ma Allah da ita a in na maqaman wa'annan mutanen guda goma sha biyu da aka faɗa yake suna da wani irin matsayin da la bulugu malakun muqarrab la nabiyun mursal duk wani annabi da ke kusa da Allah bai sai samu wannan matsayin ba duk wani mala'ika da ke kusa da Allah bai sai samu wannan matsayin ba to wannan yana daga cikin aqidar da zazzaki yake bauta ma Allah da ita to wannan yana daga cikin ma'auninsa a aƙida? da haka ina so mai saurare ya kalla daga nesa ya gani alqadi iyad mai ashifa da ya zo cikin ashifa na daga cikin dalilan da ya sa ya ce in shi'a sun fita musulunci yake saboda suna fifita imamai akan annaba to bayan yayi wannan maganar a littafi akwai ta sai kuma maganar da shi zazzaki yake faɗa da kanshi mutane bari su ji me yake faɗa da kanshi yake cewa lallai a Ali bin Abi Talib yana da matsayi da daraja a gurin Allah subhanahu ta'ala wanda ba shi kaɗai ba hawa Audu Jabbeli audu jebberi dan gidan ma nasir wanda yake ma wasu shari yanzu yana cewa wai kadiriya salabiya da ai shi ma kadiriya shi'a ne tunda an ci yake yadawa yanzu ba ba kadiriya yake ba shi ma ya faɗa ya ce na na fatima ta fi duk annabawan Allah daraja ga dama Allah madaukakin sarki ya ce ta sha ba har tunda gurin kafirci ne to da shi da wancan da duk an yi mai an yi daidai shi ne maka yi magana da wani daga cikinsa na ce aikun ce ku na hannu abu na dalil ne ku na dura haisu da da yin da dalili ya nan kuke juya na ce in ka isa ga maganar da malamin kai ka zo ka kare ta mana shi da kullum yake ta cika baki a zo a tattauna a zo a inda ɗan da ya isa a ihu a ce ba kowa ba waye ba kowa ko kowaye ko kuwa to in ya isa wannan maganar da ya zo ya kare ka. Kitabun wasu sunnatan ya gani in za ta karu da haka aqidar da ahlus sunna suke bauta ma Allah da ita duk wani mutum da ka sani a dauran duniya in ba annabi bane shi annabi ya fi shi daraja wa muke girmamawa bayan rasuwar annabi Muhammad a duniya Abubakar Siddiq yau duk wanda ya fito yace Abubakar Siddiq ya fi annabawa daraja arne kuma ya ɗauki matsayin da ba na Siddiq ba ya bashi duk girman abubakar siddiqu da matsayinsa da darajarsa a gurin Allah idan ana maganar annabin Allah to darajarsa ta faɗa a gaban annabin kowa yake wannan annabin da haka wannan guloye mu ba ma yadda da shi a babin ainihin wato aqida da haka wannan yana daga cikin aqidar da shi zazzaki yake bauta ma Allah subhanahu Ta'ala da ita amma dan mai masa adalci bari mu kunna mutane su ji da bakinsa sa abinda

da ba ka to me kake mamaki idan da ta ko a ce to aiki ka annabi ne da ciki eh, haka ne annabi ne amma in baya ga Muhammadu manzon Allah ba duk ƙara duk halittar Allah kake makawa ba wanda ke na farko bayan aƙida da ilimi kuma ya ce haka Allah ya ga dama daɗin maganan da yake Allah ba don wani yake baballanta na ya ce na ne shi shi kaɗai banda ragowar mutane shi Allah kawai kai na shi ne yayin da ka bi shi ko daga ina ka fito kuwa kuma in ba ka bi shi ba ko daga ina ka fito bai da wata alaƙa da kai wannan yasa yayin da abu lahab da abu jahil da alaƙa da annabi muhammad alaƙa ta jini da ba su bi shi ba ƙur'ani ya sauka ma ya tsine ma abu lahab albarka ya ce tabbat ya da abi lahabin wata bilal bin riba baki ne mutumin habasha mutumin ethiopia yayin da ya runguma annabi muhammad annabi ya ce na ji ni ina tafiya aljanna na ji bilal yana tafiya a bayana da ka ka'ida ta inna akramakum inda allahi a tana nan wanda ya fi girma da matsayi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala tana da, to wannan ita ce aqidar da zazzaki yake bauta ma Allah da ita shi yasa ni ban taɓa kwana da tashi ba a zuciyata wa muna rigima da dan shi a in ɗauka cewa wai muna rigima da musulmi ne a'a don wannan aƙidar ban taɓa yadda mai ita musulmi ne wallahi an kuma kace a'a ai mu ba ma son zaman lafiya kaza kaza to shikenan ga maganar da sai ka zo ka kare ta ka kalla maka gani ba ya ce duk halittar Allah kakam kakam ya ce ba istisna'i mutum ɗaya ya cire ya ce ba wanda ya fi al'in ba annabi Muhammad ba to bari ka gani nan gaba ma in Allah ya maka tsawon rai idan mutanen nan suka samu guri suka baje billahi nan gaba ma sai kaji sun ce annabin ma aliyabi a ce to watakila ai asalin saƙon ma ali ya kamata a ba sai mala'ika jibrilu ya kuskure sai aka ba annabi muhammad dan akwai shi a gurabiya masu aƙidar hankaka wai da annabi da ali kamar hankaka da hankaka ne da aka an turo shi ya kawo ma ali saƙo ne da ya zo sai kasa gane waye annabi muhammad waye ali sai ba ali sai ba annabi muhammad saƙo amma wallahi shi a ce mai zaman kanta shi a gurabiya tana nan shi a gurabiya to wannan ita ce ƙidar da zazzaki ya faɗa amma wannan mutumin saboda kin Allah ya fito ya ce su innan mutane suna nan zaune gafiya ba sa taɓa mu ba ma mai ba ma taɓa su su ma zan zo kansu yanzu kwanan nan na ji wani ɗan iska ana ce mai taka da lafiya ya yi waka wai barhama yana nan bai mutu ba to ba cewa barhama yana nan bai mutu ba ba shi bane abin ban haushin cewa yayi hakikanin zatin Allah ma shine barhama yace wai kowane annabi ne hayasta ta ƙarshe inda ya ƙure wajen matsayi to nan ne farkon barhama wa a waka nake ji kwanan nan sai ana magana a kila mutane su ga matsa mutane ba a son zaman lafiya kwanan nan nake jin wa'annan waƙoƙin da shi wannan wannan wani mai kaka da lafiya yana yi to ta yaya za a yi ma ƙasar nan Allah ba zai kawo kare tattalin arziki ba ana taɓa alfarman ubangiji a zo a kalli wani ƙaton banza a ce wai shine hakikanin zatin Allah a zo a kalli wani ƙaton banza a ce wai inda kowane annabi ya ƙure na matsayi wai shi nan ne farkon sama kenan me ake nunawa duk annabawan ya fi su daraja shi yasa in ka ga sun hada kai wani lokaci za su yi fada da ku kakwai mamaki babun mamaki ba ne shi yasa mu yanzu karatu kawai za mu buɗe yanzu fa man sha'a umin wa man sha'a in ka ga na ka yadda in ka ga maka kada Allah ya sa ka yadda amma ba wani mutum yanzu da zamu yi masa sassauci a babun karatun aqida babu sannan magana ta gaba kafin ummanta mun yi magana da malam idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kama duk ranar alhamis yanzu malam da yana darasi a wannan masallacin yanina ya ce abubuwa sun masa yawa to za mu dawo da darasi ranar alhamis nan kafin malam ya huta ya dawo kuma littafin da za mu fara yi yanzu littafin al'aƙidatu sahiha ne na malam abakar gumi ahalin suna suna da uba a ƙasan nan amma ina tabbatar maka wallahi har yanzu da yawan mu ba mu san waye baban mu ba mala bakar goma a gidan karatu ya wuce duk yadda mutane suke kallon dan kawai karayi ne shi a zamanin ne shi yasa kake masa kallo a matakin kasa a gidan karatu amma za mu zo mu sa littafin malam mu karantar da wannan littafin karatu a hankali a hankali da haka eh, wanda bai da littafin al-aqidatu sahiha na mala abakar gume ya nemo littafin ranan alamin sun Allah ya dake shi ma za a fara a wannan gudu wannan yana daga ciki to don haka wannan maganar da ya faɗa ya ce ko musa ko nuhu ko ibrahim kar mu manta bisa ga ganin dama da zaɓi na Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi Allah ya faɗa mana ya ce wa rabbuka ya kuma ma sha'u wa yaqta Allah shi yake halitta abin da ya ga dama ya zaɓe shi ma kana na al bayi ba su da zaɓi su cewa ne ya kuwa ne ganin damar ne a gurare a duniya sai zaɓin makka da madina ya ce sun fi ko'ina ko ka yadda ko Allah ya sa kada ka yadda haka abin yake kuma Allah ya riga ya turo sako an rufe wahayi kuma ba za a canza ba shi yasa duk surorin Qur'ani daga tun sai tun ba tun, ba tun babu babu babu sannan ganin damar Allah subhanahu Ta'ala ne ya zaɓi wasu ranaku a cikin kwanakin sati juma'a ta fi kowace rana a cikin watanni ya zaɓi watan ramadana ya fi kowane wata a cikin wuni ya zaɓi wunin arfa ya fi kowane wuni a cikin dare ya zaɓi lailatul qadr ya fi kowane kowane dare ganin damar Allah subhanahu wata'ala ne a cikin mutane kakaf wanda suka fi matsayi a gurinsa su ne annabawa sannan wanda suke matsayi na gaba da su sune manzanni sannan a cikin manzannin nan da annaba sai ya cire guda biyar sune ulil azmi min ar-rusul manzannin da suka fi kowane annabawa girma da daraja a gurin Allah Allah subhanahu wata'ala ya hada su a ayoyi guda biyu ya ce wa iz akhadha Allahu ni wa iz akhadna min an mithaqahum wa minka kaga wannan minka din damiri ne na muqatab wanda ake magana da shi babba dan babba farin jaka da annabi Muhammad shi ake magana da shi kuma wannan yana daga cikin ladabi na magana wanda Allah yake da annabinsa sai a sakai sunan amma wani sai zo ya dinka ganga dan rashin mutunci yana ya Muhammadu ko a tan ka da an yi wannan ya Muhammadin to ko dai wanda bai dade da shiga musulunci ba ko wanda bai shigo ba amma dan gari bai zuwa ya ce ma annabi ya Muhammadu kuma wanda zai zo ya wannan rashin kunyin gobe shi zai kalle ka ce wai baka san annabi kai makiyin annabi da haka bi qur'ani ka gani haka zaka ga ana amfani a ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta an san ko da wa ake wala qaumuka min qablika fasbir innal aqibata inna fatahna laka fatahan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka sira wa yansuruka Allahu nasran aziza alam nashraha laka sadraka wa wada'na anka wuzraka alladhi anqada zaharaka laka والدعاء والليل إذا سجى ما ودعك ربك ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما haka Allah yake magana da shi saboda girmama annabi Muhammad da haka ce masa wa iz akhadna min annabiyina mithaqan sai ce wa minka sai fara da shi sai ce wa min nuhi wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza sanai yace shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka saboda girmama wa ma awsayna bihi ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu wayannan sune ulul azmi min ar-rusul to a cikin mutum biyar ɗinnan da Qur'ani yake hadawa ya san bai yiwa ya taba annabi ne dan daga lokacin da ya fito yace ga wani ya fi annabi to wannan kuma ba wani gumudi yanzu duk duniya ta waya da wannan arne ne ba musulmi ba ne shi yasa sai istisna'i yace to ai in ka cire annabi Muhammad to kuma Allah haɗawa yi amma shi sai ya sai ya cire to haka da ya faɗa ya ce Allah ne ya tsara inda matsalar take da sauƙi da zai faɗi gurin da Allah ya tsara haka ai da sai musallama yi matsalar ya faɗa amma bai faɗi ina Allah ya tsara haka ba don haka in muka ɗauke manzon Allah sallallahu alaihi wa'alihi alihi wa sallama mutum na farko shine annabi nuhu da dan da Allah ya ce wa iz asabna min annabiyina mithaqan sai ce wa minka wa min nuh mutum na farko shine annabi nuh Allah madaukakin sarki ya ambaci sunan annabi nuh a guri ɗaya har guri 33 a cikin Qur'ani ya yabe shi da matsayi mabambanta da ittifaqin malaman duniya shine manzo na Allah da ya fara turowa a doron ƙasa walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanati illa 50 ama shekara dubu ba hamsin yana kiran mutane zuwa ga Allah shekaru na da'awa Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da shi ne farkon manzo inna auhaina ilayka kama auhaina ila nuhin kamar yadda muka aiko annabi nuhu sannan lokacin da aka gama ainihin wato tufanu Allah ya tikila ya nuhu ihbit minna ihbit bi salamin minna ka sauka da aminci daga gurmu wa barakatun alayka wa ala ummin mimman ma'aka Allah ya tabbatar da albarka akan annabi Nuhu sannan ya faɗa ya ce salamun ala nuhin fil alamin inna kadhalika najzil sai ce innahu min ibadina almu'minin sannan ya faɗa ya ce zurriyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana Allah ya ce bawa ne mai yawan godiya inda Allah subhanahu wata'ala ولقد نادانا نون الله يتي النبي نوح يا كرام فلن نعم المجيبون ما دلنا da mu da ake kira mu karba kira muka tsiratar da shi da iyalansa daga bakin ciki ainihin wato mai girma haka yace kazzabar! qablahum qaumun nuh fa kazzabu abdana Allah ya kira shi ya ce, bawanmu. wa qalu majnunun to wannan annabin da Allah ya ambaci sunansa har su uku a shi ne wannan mutumin yanzu ya yace ga wani mutum wanda ba annabi ba amma kuma yafi wannan mutumin matsayi a gurin Allah kuma har duniya ta tashi bai da aya ko ɗaya da ko hadisi da zai kawai faɗi wannan magana to yanzu dan girman Allah wanda ya yadda da Qur'ani zai wannan magana wannan yana tabbatar maka aqidar shi a cewa ba su yadda da Qur'ani ba domin wallahi da ya yadda da Qur'ani yadda na gaskiya ba zai wannan magana ba mutum na biyu shine annabi Ibrahim Allah subhanahu wata'ala ya ambaci annabi Ibrahim so 69 a cikin Qur'ani ya ce wa idin tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna Allah ya jarrabe shi da wasu kalmomi sai ya cika su qala inni ja'iluka lin-nasi imaman qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahadun zalim sai daga cikin jarrabawar da Allah subhanahu wata'ala ya ma annabi ibrahim bayan an sa shi cikin wuta ya tsallake daga baya ya ce wa mutanen shi inni zahibun ila rabbi sayahdi zan tafi gurin ubangiji na da sannan Allah subhanahu wata'ala zai shirye da ni akan abin da ya dace ya daga hannu ya ce rabbi habli min salihin Allah ka bani da mutumin kirki fa basharnahu Allah ya ce sai maka masa bishara bi gulamin halim da wani yaro wanda yake da hakuri dan haka alhalimu wanda yake da hakuri hakurin akwai tsananin dauriya a ciki shi yasa zamu ga daga cikin sunan Allah akwai al'alimu. in ba alhalimu ba ya zai yana kallo ka kashe bayan shi saboda sun imani da shi kuma ya zara mai ido ai alhalimu ne ko kuwa in ne da zaman tashi duniyar nan ba kowa ya je tsaya a yi bayani ya kai shekaru da yawa bai haihu ba daga baya da ya haihu yaron ya taso ya gina annabi isma'il gama balaga ma'ahu sa'a lokacin da ya isa aiki tare da shi qala ya bunayya inni ara fil manami na gani a bacci an ce anni asbahu ka fanzur ma za ta ra an ce in kwanta da kai in yanka kaya kake ganin za a yi qala ya yace ya abati fa'al ma tu'ma ka aikata abin da aka saka satajidni insha Allah min sabir in Allah ya za zaka sami ni cikin masu hakuri kai ka gwada gobe baban ka ya fito da wata zabiyayya wuka a tina yi mabarkin an ce in zabba haka ya kake ganin za a yi ne eh ma aslama lokacin da suka miƙa wuya shi ɗan yadda inda Allah ne ya ci a yanka shi ayi. shi kuma uban annabi ibrahim ya yadda cewa ba zai fasa abin da Allah ya ce ba kaga wannan jarrabawa ce ɗanka kenan ƙwaya ɗaya a duniya kana ta fatan ya baka sannan bayan lokacin da ɗan ya taso lokacin da kake ganin zai maka amfani a ce ka kwantar da ɗanka yanka shi A wannan jarabawa ce watallahu lil jabin ya kayar da shi ta bangaren fuskarka? Allah ya ce wa nadinahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzil musil Allah ya kira shi yace masa lallai annabi ibrahim ka gaskata mafarki Lallai haka muke sakawa wato mutanen da suke masu isani ne sai Allah ya ce inna hadha la huwal bala'ul mubin wannan jarrabawa ce wacce take mai girma wa fadaina sai muka fanshi annabi Isma'il bi azim da abin yanka mai girma wata rakna alaihi Allah ya ce muka bar yabo akan annabi Ibrahim akan mutanen ƙarshe shi yasa duk masu addinin duniya kowa zaka ga yana cewa annabi Ibrahim shi? ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan wa wama kana min al-mushrikin Allah sai ce salamun ala Ibrahim amincin Allah ya tabbata akan Ibrahim كذلك نجد المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين sannan wa basharnahu bi ishaqa idan mutumin da Allah ya mu wannan jarrabawar shine yana daga cikin ulul azmi min ar-rusul amma ya kalli Ali bin Abi Talib babban bawan Allah wanda da yana duniya ba zai yarda da wannan abun ba a ce mai ya Abubakar ma da Umar aka ce ya fi su yake yadda ya sha faɗa akan mumbari ce ba wani mutum da zai fifita na akan Abubakar da Umar sai na masa bulala ta haddin magaryaci idan Ali bin Abi za a ci Abubakar da Umar ya ɗauki mataki ya kake tsammanin rinda aka ci annabawa kaf amma wannan mutumin ita ce aqidarsa kuma wannan ita ce aƙidar da suke so su karantar da mutane a ƙasar nan da sunan ita ce abin da za a bauta ma Allah a tafi aljanna ka san ka kamu wannan hanyar ka mutu a kanta lalazi aka tafi lahira ba a hango ka a wuta ba dan da ka ta hayaki ne ya tare amma wallahi in hayakin ya kwanta sai hango ka a ciki wannan yana daga ciki sannan annabi ibrahim din nan fa shi ya gina ɗakin kaba da kai shi Allah ya ce wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'id min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sannan annabi ibrahim din nan Allah ne ya ce wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha ba wanda zai kyamata tafarkin annabi ibrahim sai wanda ya mai da kanshi wawa Allah ya ce wa laqad istafaynahu fid duniya mu muka zaɓe shi a duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin id qala lahu rabbuhu aslam qala aslamtu li rabbil alamin sannan Allah ya ce inna Allah astafa adama wa nuha wa ali ibrahim wa ali imran ala alamin sannan Allah ya ce masa khalil ne wa man ahsanu dinan mimman aslama wajahu lillahi wa huwa musulun wattaba a millata hanifa wattaka zallahu wannan matsayi ne a karatunmu mun faɗa mun ci duk duniya mutum bi kaɗai suke da wannan matsayin a gurin Allah daga annabi Muhammad sai annabi Ibrahim annabi ya ce inna Allah attakhadani khalilan kama attakhadha Ibrahima khalila amma yau ga zazzaki ya ji ya dauko ya ce Ali bin Abi Talib wanda aya mubasharatan a Qur'ani da zaka kawo ka tabbatar da daraja irin wannan babu amma ce, wai Ali bin Abi Talib diya ko mutan Don girman Allah wannan ba kare ta ba ne? kare ta ƙur'ani ne wannan sannan Annabi Ibrahim dinnan Allah yace inna Ibrahima la halimun awwahum ne. yana da tsananin hakuri sannan da mai da al'amuran shi zuwa ga Allah sannan ya faɗa abubuwa guda shida anan yace inna Ibrahima kana ummatan Annabi Ibrahim shi kadai al'umma ne sannan qanitan lillahi mai da'a ga Allah ne hanifan mai karkata daga gaskiya ne bar kira walam yakum minal mushrikin sannan shakiran li'an'um yana gode ma ni'iman Allah Allah ya ce idi tabahu mu ne muka zabe shi wa hadahu ila siratin mustaqim sai ce wa atinahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin sannan Allah ya ce wa dhakur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya sannan ya ce kulla ya rukuni bardan wa na ala sannan ka je ba cikin wuta sannan Allah ya faɗa ya ce izja a rabbahu bi kalbin salim lokacin da ya zo wa Allah da zuciya Salim. amma mutumin nan ya jara a yi karfin hali ya ce Ali bin Abi Talib ya go dan ma rashin tarbiyya da ladabi ba cewa ba ma cewa ko annabi Musa ba ko annabi Isa cewa ko Musa ko Ibrahim ko Nuhu ko Isa haka ya faɗa ko ladabi ga annabawan Allah babu sannan mutum na hudu na uku shine annabi Musa Allah ya ambaci annabi Musa a Qur'ani su 136 saboda mai yadda yake yi banda dauke da tauhidi da ake dauke ba kuma ana fuskanta wani katon babban mai mulki shi yasa a Qur'ani mafi yawanci idan Allah zai lallashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko dai in ya ambaci in yi magana da annabi sai ya kawo masa kisar annabi Musa ko in ya kawo kisar annabi Musa sannan sai ya magana da annabi don ya lallashe shi Allah ya faɗa cewa ya ba annabi Musa littafi wa laqad atina Musa al-kitaba wal furqana ta tahtadun sannan yayi magana da shi wa kallama Allah Musa Kalima. shi yasa bawo shi yake cewa kallama ka kusan matsayi ya ƙure a gurin Allah a ce kana magana da kai da shi ba wani a tsakiya don haka san da ya ce yana so zai ga Allah Allah ya ce ba za ka ganna ba lokacin da ya suma ya taso Allah ya ce masa qala ya Musa in istafaituka ala an bi risalati wa bi kalami ni na zabe ka akan mutane na baka manzanci na da kuma magana da kai yanzu mutumin da Allah ke yin magana da shi babu wani a tsakiya ka ɗauko wani ka ce wannan ya fi shi daraja kuma ka ce wayan an ji haushi ma a fashe ko ai kai ne mu ce in ka isa ka kawo dalili in ba ka kawo dalili ba ka fashe kai ba kuma har duniya ta tashi ba zai iya kawo dalili ba wannan maganar da shi ya faɗa na rantse da Allah wannan ita ce a aqidar duk shi shi'a akan waɗannan imama sai dai munafiki kawai wanda ya yadda ya fito ya tabbatar maka da ita kuma wannan maganar inda wanda zai iya kare ta a gidan karatu ga magashi ya zo ya kare yanzu mu ba ga ayoyi muna kawa ba to ayin da ya faɗa ya ce Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa ga ya ce sai ya ce saboda Allah ya ce kaza annabi ya ce kaza a ya ka yin addini ai ni da na ce sun fi shi matsayi a gurin Allah ai dalili nake kawo ba da ka nake kawo ko ko kuwa saboda haka hujja ya kamata ka kawo duk mutane ka ɗauka ko da ƙiƙe ne irin ka ka zo kai magana ma lokaci in taɓa ta a ta alaga ta malam wannan magana a ta ce kana tana cikin littattafai to tana cikin littattafai wannan littafi kamus kamus na turanci shi ma ba littafi ba ne sai ka faɗi sunan littafin da shafi da babi ka ce tana cikin littafin a a duba amma ba ka magana kamar ruwan sama ka ce tana cikin littafi ba a yin wannan annabi musa allah ya ce wa ana ka fasta mai ilimayuwa. ni na zaɓe ka ka saurari abin da zan maka wahayi sannan ya ce wasana'atu li nafsi wasana'atuka li nafsi na zaɓe ka a kinkin kaina da ya ɗaga hannu ya addu'a Allah ya ce qala qad utita su'ulaka ya Musa duk abin da ka roƙa an baka wal qad mananna alayka marratan mun maka wannan baiwa na daban a lokacin da ba za ka iya bai Allah ya ce wal qad mananna ala Musa wa Harun shi yasa saboda matsayin annabi Musa a gurin Allah ya roƙa ya ce a ba wani annabta kuma aka bashi. addu'a sanda ya daga yana yana yana yana yana cewa kaza kaza kaza kaza sai ya ce Allah ga Haruna a kai Haruna dan uwana Haruna yace huwa afsahu minni lisan Allah ya fi ni fasahar magana fa arsilhu ma yamani fa arsilhu ma yarid an yusaddiquni inni akhafu an yukazzibu ta ake shi tare da ni da haka Allah ya buga mu annabi Musa tambari yace wa zakur fil kitabi Musa innahu kana mukhlisan a wata riwayar innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya ya kai makura wajen yin abu dan Allah ka san ku wannan za a ce ga annabta ya ce Allah ga wani ya bi ni tantanta in kana so ka gane misalin to yanzu yadda ake buƙatar kuɗin nan a kawo maka kuɗi sama da miliyan dubu ana kawo sai ka ce to a kowane ɗan kuwa a cikin wada ya fi da buƙata a kai ne to sama da haka ba duk wani matsayi da Allah zai maɗan adam na ƙarshe ya ce kai annabi bayan an yi shi annabi ya ce Allah ga ɗan na haruna kuwa afsahu minni lisana Allah ya ma fi ne fasaha gurin magana ka aike shi tare da to wayannan mutanen su ne yanzu wani zai zo ya ce ai ga Ali bin Abi Talib Allah ya kara mai yadda ya fi su shi yasa yi Allah ka raba mu da Gulu cikin addini dan haka Allah madaukakin sarki ya tsare mu annabi Musa Allah ya ce wa laqad atina Musa tisa ayatin bayyinatin fasal bani mun bashi ayoyi guda tara sannan shine lokacin da kungiyoyi guda biyu aka haɗu قال أصحاب موسى إنا لمدركون يتي كلا إن معي ربي يتي تعرضني أقول الله يا من القول الزيد إلى تدني لذلك أقرشي الله يتي سلام على موسى وهارون أمنتم الله يا تبك أكن النبي موسى يا هارون إنا كذلك نجد المسلمين الله يتي إنكما من عبادنا المؤمنين سنة تكن بايا ما إيمان إن جاء الله سبحانه وتعالى متن عينه وتوقبا وأن شيني نقرشي شيني النبي إيسا isa ɗan maryam Allah ya ambaci annabi isa a guri 25 a ƙur'ani ya kira shi da almasihu guri 11 ya kira shi da Ibn maryam guri 22 dan haka Allah da ya yace tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'din darajat sai ce wa na isa ibn maryam albayyinat mun ba annabi isa ɗan maryamu wato bayyinoni sannan wa ayyada na ayyadnahu bi ruhil qudus إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من خصمه المسيح عيسى بن مريم سي الله يتي وجيها في الدنيا كن الدنيا الله يتي النبي عيسى ينا درجة سنة الله يتي إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ذاك شيء حلتا daga kun fayakun shi yasa tun daga daukar cikin sa Allah yace wala naj'alahu ayatan lin-nas za mu sanya shi ya zama aya ga mutane kaga a ce an ɗauki cikinka da haihuwarka da komai da komai ƙasa da awa ɗaya ba aya ba an zo kuma kututturen dabinun da ya riga ya lalace sanda ta dafa shi Allah ya tsoro da abin dabinin ya nuna hanyar girman isaci shi yasa yake wa huzzi ilayki bi na nakalati tun daga ranar da ya zo duniya ya ji tana maganganu na da na sani ya ce mata Allah ta hazani kada ja'ala rabbuki ta take sarri yace karki bakin ciki da ta ɗauko shi ta dun faro gaban mutane tana tunanin yadda za ta yi Allah ya ce mata fa in ma tarayin na minal bashari ahadan fa quli inni nazartu lirrahmani falan ukallima al-yawma insiya da ta taho da shi aka zo aka taru ina kika samu wannan yaron dama Allah ya ce ta shiru kar ta magana gashi a cikin zanin goyi wanda abu ne ya saba ma al'ada ya fara magana ce musu inni abdullahi ni bawa ne na Allah bai ce masa shi dan Allah bane ko wan Allah ko kanin Allah yace atani alkitaba Allah zai bani littafin injila nan gaba waja'alani yace Allah ya sanya ni annabi waja'alani mubarakan aina ma kunti Allah ya sanya ni ne mai albarka duk inda nake wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu ayya wa barran bi walidati ya nuna mahaifiyarta sai ran da yazo zanin goyo ba kai yanzu aka haihu yaro ran da yazo ka ja ba ran ta taka bayani ba fice za kai ba to amma shi Allah ya ce aya wa awsani bis salati waz zakati ma dumta wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu shi yasa idan ka karanta na annabi ya haya da yace wassalamun alayya nan kuma da wassalamu alayya me yasa tan aka ce wassalamun alayya ba alifin da lamun aka kawo shi na kira nan aka ce wassalamu alayya saboda wancan na annabi ya haya da yace wassalamun alayya amincin Allah ya tabbata gare ni shine dan ya nuna maka za a iya kashe annabi haya amma annabi Isa saboda ba wanda ya sai kashe shi sai Allah ya kawo nashi da alifin da lamun yace wassalamu alayya yau ma ran da ya duniya cikin amincin Allah ya yi wa yau ma amutu ran da zai mutu zai mutu cikin amincin Allah ba wanda zai iya kashe shi wa yau ma yubu aso da haka da ya gama sai Allah ya ce zalika isa ibn maryam wannan shine isa dan maryam amma zazzaki ya zo ya shafa ma idan sa toka ya batare kuma ya ce wani an jawo shi ma a mutu ya ce wai ali bin abi talib wannan mutumin da Allah ya faɗi labarinsa a Qur'ani ya fi wannan mutumin daraja don girman Allah masu ga hankali masu neman gaskiya addinin shi'a wannan irin waɗannan maganganu da waɗannan aƙidun ku je ku tunani a kansu ba aƙida ba ce da in mutum ya rike ta zai gama lafiya lau a gaban Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mai tsare mana ainihin wato imanin mu wala wannan bai kai ɗaya cikin ɗari ba da ke cikin aƙidar shi'a da mu Allah madaukakin sarki ya tsare mai tsare mana imanin mu da haka malamin kar yana nuna mun cewa lokaci yayi za mu tsaya a nan kuma in Allah ya yadda sati mai zuwa kowa ya sha kwalli tafin sana'ar ta tahawiyya karatu zai dawo da izinin Allah kuma za mu yi magana akan ganin Allah ne yawa kuma in sha Allah Allah nan sai na gai ya eh, hada ku subhanakallahumma wa